أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من العالم والمسلمين والنجاة والمؤمنين والمؤمنين على فرشهم من الإسلام على الصالحين هذا المعنى واستمرارنا وزوجنا نريد تسلسله والرواية المنع كان بذلك وشرط الكائن والقيامة لما تعيشنا كنا تعيش تقوم الآن بسم الله الرحمن الرحيم وأن صلى الله عليه وسلم أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبتدئ الدجال إن يكن ألف هذا سبعون ألفا عليهم الديان an samu hadisi har wa yau daga ana tsammani shi da wa'annu ya da ana tsara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato waɗanda za su koma bin dukiyar waɗanda idan dukiyar ya bayyana za su koma gunku su haɗu jama'a guda gani guda su koma bin dukiyar wato su zama daga su ya samu farkon jama'a wanda za ka koma bin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne Yahudawan Asbahan ina ne asbahal wato wani gari a cikin kasar iran kun san da manzara sallallahu alaihi wa sallam ya kira kasashe kafin a rarraba su na da irin da warwar da aka yi yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari kasashe yanzu sai ga kasar da aka ambata da wani suna a da can ba a nan take ba da ba gaba ɗaya su ba wani suna kamar Najeriya ne da Nijar kafin a raba ma ka koma da Nijar da Sokoto ma shi da gare ne na da duka da Katsina da ke kaga suna suka jajjata jajjata wannan jajjata su suka yi shi ba za ka suna malama shi ne wani na alfahannu yana nan har yanzu a cikin kasar Isra'il ya gari to Yahudawa da suke raye a wannan gari su ne farkon jama'a waɗanda za su yi wato za su rubuta suna fiye da wato wani irin wato tufafi wanda ake ke sanya shi kore wato suna rage jiki da shi akwai wani ado da yahudawa suke za ka ga suna na wata yahuda na haka da wani mayafi wannan da za ka ga sun haka shi kaga ba mamaki in haka ce ma yahudawa suna jiran gani daman yanzu saboda abubuwan da suke yi na ake gudanci a duniya kusan duk abin da kasari ake yi na makirci da zalunci da karya al'umma da karya kasashe da lalata dukiyar al'umma da lalata tsarin kudinka da lalata ɗabi'unka da lalata rayuwarka duk da yahudawa suke na yin fita turawa ma ya yi turawa nan yadda suke ba mu ala cewa turawa a nan ne saboda rashin ilimi a nan suna da mutane nan afirka ko najeriya ko turai saboda rashin sani shi ya sa kirista ya ɗauka kan goyo kuɗi ga kuwaci haka aka yi wa ta ɗauka musulmi ba ba shi amma ya da yana ga musulmi ba ba shi da shi amma ya da bai kuɗi kamar na kowa zai ba haka abin da ya sa suka kawo musulunci saboda sun tabbatar da musulunci shi ne a cikin Allah da yake. Sauran kasa na kiristanci addinin Allah ne amma an kirsa shi. An an an je shi kai. Duk da cewa ko da abu ba a yi kai ba wanda jini ke da Allah ba zai karɓa ba. Nan ko da yana da jini saboda da zarar lokacin da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam duban addini ya rushe da ma haka Allah yake yi ina yi ko na da sai shi ba bar wata da mu yi ko Allah shi yasa wani rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi ma tare shi akwai ɗaya wata haɗi da karatu ainihin ta ma bai rubuciya matar a ranar sallallahu alaihi wasallam sun ya tafi nan ne sunan da sai ya tuna na a hawa ba ma ne ku zai suna masu mana na ba sabila sabila na na sabila gari da dama ya yi فقد حدد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما الله صلى الله عليه وسلم حديث والبلغرين حولا تابعي سنة سنة سنة وأنا صلى الله عليه وسلم يسي متى يسي تاوالا القرآن سيدي متى لو كان موسى أكل ما وسعه إلا الدواعي النبي موسى أخبره المراد عليه دعوة المسلمين wato kuma a alƙur'ani ne da kuma ina da mutum kada har yake nan bisan kunni Allah cikin ya kunni da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in duk wanda ya yi labarin Allah ya yi kunni ko bai rubuci ko bai tsari iri na Allah ya yi ya rubuta kuka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kana na fa'ala ya rubuta kuka ko da ya yi addinin da yake da tonewa Allah da ya yi ayi saboda wannan Allah ya ci da duk duniya kowa ya yi wanda sallallahu alaihi wasallam wannan Allah shi ne inda dina inda la islam babu wani addini da Allah ya yi وعن ام شريك رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكرن الناس من الدجال الدمار يوم حتى قال يكون شريك يدانا قال تبوت علينا سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم الى سوى ولا يبكى ليلات لا يبكي ولا يبكى ليلات تقول في كبير في هو سوريا سنا هو سنا هو سوريا مكان يذهب نور للأولى الجوار للهرم أقرب نعم هرم كتبين جل جوار ما رأت إلى ولا الأولى متعنات والجل الأولى وعن عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ذلك آدم إلى كتاب الله أمر أكبر من الإنسان رواه مسلم أكرم على الشفاء امرأة مسلم يجعل أشكال حبوة أكريم يأتي نبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم الله يأتي alaihi salam har zuwa tashin alkiyama babu wata musiba da ta kai musibar duniya duk wata musiba da ka kai da wani tashin hankali da ka kai da wata damuwa to ba a yi irin musiba da za ka kai irin musiba Allah ya kai da kuma ai maro da gidan kasa wajen kusan mutum dubu biyu na suka Allah ya tsare shi duk wanda yake mutum na cikin Allah ya tsare shi Allah kuma mu ma ya tsare shi ya jira ka suka yi ba kusan da jira ka ana tsare shi da ka ba kuma ba wani na Allah ya tsare shi jirgin da ake yi a jirgin da ta mara ba ta yi ba ba ta yi wani da ke yi ba ta yi ba ina da kuma al'ummanci na jiwoyin da shi da ka sani kai ka ɗauki al'ur'ani da halarko al'ummi da Allah ba da wasu ya halarta da su e kullum kuma da ke duke suna yi duka haka yara hada wasu kuka wanda ina da gudu ne da ziyara ka san akwai wata kuka da ya dole wanda ya ke kusa da ya dole lokacin akwai wani masu sai a duniya ya kan bi wani wani malamin mutum da ya ga musu ziyara yana da mawakin ce zo ya zo da gare da mana yi magana kuma ka gane cewa su ne dole kare da ya zo da yara ha ko ga ya yi kuma ne dole na me za ka yi na goyi na kawai wani tuwon wani zai su ma nan wani kare gajin nan wata yi a wajen Allah ba zai da kuma ba zai da kuma ba zai da kuma ga ira nan ko yana akwai lokaci da Allah ya yi a sai ya kai shi yasa ma har yi zo ma suka gane kuma a yi magana ne irin imamu da shi sara kan tarihi da zai da su shi ne na haka haka nan ya taɓa zuwa wajen kusan bada ne suka yi kuri idan suka kai tare da kuma da yi ya saba da mala ya ya rai na zai ya tsara ce kuri da ya kake yi da harkar da mutane ya tafi yi da mala shi ma abin da zuwa yana ba shi ko shi ne ba yake za su zama da da ni ne ke kama mutane a kan hannun da ke da wura da ya zai yi haƙuri wanda zai yi haƙuri ce ya zai ma sanoni ne zuwa dan adam ya wani ya ce yi kai na har ya yi wa ne har yi wanda ake ya ko ta ne babu na ka duba sun ka bokaye su ta mutane da su ne da alƙur'ani wani abu ko ba ruwa ko ko ko ko labarin da ta suna kai ciki da ya saboda ne yadda za a yi mutum ne ke da shi ya yi wannan aiki saboda ne damar su ne ke mutum ya yi barar da Allah zama irin babu cikin zuwa ya bashi kayan marwar da Allah ya yi da haka suna cewa ba wato zuwa zuwa Allah ya yi ولا تجد الكل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه مخالف مخالف الدجال فيقول له إن آه إلى أين تعمل فيقول آمن إلى هذا الذي خرج فيقول له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا فقط فيقولون أتقتلون فيقول بعضهم لبعض عليك أن هذا ربكم أشد أعلى دونه فينتهبون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الدجال به فيشربه فيقول خذوه وشدوه ويلقى ناره وبدنه جرما فيقول الأربعة تؤمن به فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به ويؤشر بالمثال من مفرده حتى يفرق بين الرجلين ثم يمشي الدجال بين كلعتين ثم يقول له قل ويستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما تستوي إلا وفيا ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي أحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين ركبتيه إلى تربوته مهدا ولا يهتدي إليه سبيلا فيأخذه بيديه ورجليه ويقذف به فيحسب الناس أنما كتبه إلى النار وإنما بقي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه مسلم وروى البخاري بعده بمعناه نعم an samu wani hadisi daga abin da ne da kudiri ya dada su kare da bada a gare shi a cikin sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya fito lokacin da ya bayyana wani mutum zai ji labarin cutar ya fito yana waje kaza misali a cikin wata cutar ya fito yana bawarya ya fasu da amma yana bawarya ko yana kuje na ko yana bari ko yana ama na ya ji da yawan zai ya tashi musamman yana so ya yi yawan shi za ya rai magana ta za ta zama ke ce ilimin kan addini da mai yana da ilimin kan addini addini da za a cikin kafin ya ji ke zo sai waɗannan jama'a ta yi jirgin da su yana ya kawo sai ce na za ka ne sai su suna kan da ne wajen mutum da aka ce ya wasu ya ce wa shi da ba su gujen shi ne sai su wannan mutanen da sun kama sun kama da ta wannan da ta da kashi sai wasu daga cikin cewa a ubangiji ku ba ya nan kwanin mutane wane da wani ke rujan ina yi kama a ce ba wani ya ce ta aikata ba na ɗaya haka suke yi ubangiji suna ga mulkin jama'a da yake shi da sai su su fara kai shi sai su ba ba a kai shi wajen rujan sai su yi da wani rujan magana ya ce ke mumbi wannan da ya tabi da ya tabi sai to da kuma ya ya kuma kare wannan shi ne da da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wada da wada wannan shi ne da gari na hukumi wa ne ya kuma kuruwa da haka sai ta mutanen ka su kama wato yi da gargai ya sa da kai su yi ta kokarin da za su yi ba zai ta ba za su samu dama ba shi da zai yi da su ne dukkan da ya tsaya sai ce da kai baka yi imani da ni ba ba to yana gaya ba siya ba ka yi imani da ni ba sai da ai kai ne makareci kai ne makareci mai yawo shi ne mai yawo da ba wato dudar makareci wanda yake kai kawo a duniya wanda sai ran dudar ba shi ne a ba shi zarko sai ya sa zarko a wuri a kan shi ya rinka dirga wasu zarko ya yi kashi da har ya da faɗi a nan har yin abu ɓangaren da ya faɗi a nan ɓangaren abu har ya mutane a kai idan ya yanka wannan ba wa ana gida biyu shi da zai yi shiga tsakanin ɓangaren na ga hannun dama da ɓangaren jiki ga hannun hagu da ɓangaren jiki sai ya fi tsakiya idan ya kai ya kawo a tsakiya a tsakiyar wannan ba wa ana yerka sai ya waye ya sai shi maka tashi sai zo sai ya hadu sai ya tashi mai na ba ma ne ka shi an zo dole su zan ce da gaske sai ya hadu ga shi ya tashi ya ya tashi amma da shi ka hadu ka tashi sai ya hadu ka tashi idan ya haɗu ya tashi maza da Allah da Allah da zai duje ce maka yanzu ko kayi imani ne wato kaga yanzu ya yi maka abin da na ya kamata a tunaninsa na ya yi imani da shi ya ce ya yi da shi ya yi suna ba da ba yawa amma ku yi bakin amin sallah ta zama yi sai ya ce a gida a yanzu na gane kai wa wato wani abu da kai ya ƙara tabbatar da ya yi dare wato a maganar imani to wannan zai ƙara mutane biyar sai kuma mutum ya daga murya ya ce jama'a wannan abin da kuka yana yi da ni bayana ba zai sake yi da kowa ba wato kowa ya ya gane ne matsayinsa amma bayan da abin da kuka yana yi da ni ba da Allah ba zai ba shi ko ya sake yi da wani ba shi ne wannan magana sai su gani kama shi yana cikin yanka shi ba ya yi tsaki ya yi ba to yanzu sai idan yi su yanka shi Allah ya hana Allah ba su ci tsaki ne su ya masa wani abu mata guda a cikin ya dirga ya dirga ya dirga kaga akwai abu akwai abu damuwa a ce da Allah ya saka kowa da wani mutum na ya ya ta kashe kaga ya ba ya zama na malayi ya ta yi kariya yake annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ku ce ne ne ya maka ra ku mun wa ku kulla a wuyarka ga ka ba zai yi ba abin da zai yi karshe in ya ga zai kunne ka sai kama hannayen da kafafuwar sai ya mutu gawa a yi kafa gawa sai ya mutu gawa da shi sai kawai ya ba shi ya ce wannan kantawa ya ce wani a jefa shi wuta nan ta da ta zama shi ya jefa shi ko ina ba sai a jena kuma za ta ta da ta kwanin da zama shi wannan shi ne mafi girman shahada a wajen ubangiji na ne a lokacin babu wani wanda zai yi shahada ba ku je ma ga wannan ba wani hadisi ne ma duk da imam bukhari ma ya rawaito kashi وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يدرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل بولي ونهر ما قال هو أهول على الله من ذلك متفق عليه أنت أما لست كمدير للشرطة يجعل أكثر تبكى عليه يجي أكيد صحابة الله صلى الله عليه وسلم babu wanda ya yi da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a kan da ta bari wato yana yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa akan dukiya shi ne har wani rana ba ta sallallahu alaihi wasallam ne ko kai ne ka damu da shi na na nan kullum kana da magana sai ya rasulullah mutane suna ba mu labari suna cewa wai shi dukiyar zai zo tare da shi yana da dutse na guri dutse na gurin gurin shi da na gurada wani shigirai da gurada da wata mu jije wata na jije kan ban gure da gurada zai zo kuma da da da da kogi na ruwa a wani hadisi ina jin ko yana gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk lokacin da shigirai zo zai zo da ruwa da ruwa idan ya ce maka wanne kake so ka ce wuta ka ce wani za ka shiga cikin wannan ba ka shiga ruwan da za ka yi ka cikin ruwa ka shiga ruwa ka yi ka cikin wuta haka zai zo a wato a rage وعن انس a shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun ya ji labarin da ta saka ne shi da zai zo da kaza da kaza sai wanda aka yi kai wani abu ne da ke da wani matsala wato ya kawo shi kan sai kawo shi da jarabawa da abubuwa wanda ta saba wa tunanin ɗan adam suka saba a cikin ɗan adam to ba ya yi mutum mutum da zai je sama sama da ruwa na da ruwa da sai ka ta tabbatar da aki wutar da shi mutane su ne shi kusa gugun su su talauci kuri su yi shiga talauci saboda su gugun su ya Allah ya kiyaye Allah ya tsare in da zai yi mata kuɗi ba ba ma ba ha zai samu wani yaro na wallahi zai zo zai zo da abubuwa Allah Allah ya tsare Allah ba ka fi ta aika gani cewa wai mutane za su bi ko kuɗi na kuɗi musifa shi ya sa masu kwanar da mutane da kuɗi ke kwanar da mutane shi ya sa musulmi ya kamata su tsaya da zarar musulmi da kuɗi kuma da fitar da dukiyoyin ya da musulmi wallahi saboda wata cewa musulmi da shi suke wa musulmi barna kuma barnar ta zaura ta zaura mun je gidan marayu na kamusa da wasu mutane da jiya a cikin tawagar ta akwai wani na nan shi ne sunan shigar man akwai wanda wasu kuka yi tarihi yadda shi da wani abu abun mamaki ba mu na da su muka da ke musulmi amma su waɗannan a musulmi amma su wani tarihi yadda suka zama don su suna musulmi amma su wata eh ko sun zama kawai sun zama sun zama Allah ya tsare da ka musiba ce damuwa wanda suke ne ya ala ba su tafiya ya zare kuma ya sa a cikin sosu zukurun ne wata tura ta ala wani wasu suke ta wala da kuna na cikin wani ma'aikata na zukurun ne kaga Allah ya gama sai da ba dan kada mutane su zama arnawa in ji Allah ba yace da Allah ya roje ku da rahman yubi yubi tukbar min shirki wa ma'arij alaiha ya Allah wa yubi ma Allah wa zurru alaiha ya kishi wa zukurba sai ne duk wani kullu zalika da rahman wa ta'ala ya Allah ya ce ba wani kake mutane su zama kare ba Allah ya ce da dan Allah ya nuna ma ku da mu da kafin ko wani ta da duk abin da yake yi Allah ya nuna wanda ya kawo shi ma ne ka ba da ku cikin nan da duniya ba ka ba shi ba a cikin nan da mutum ya zama kawo da ni a cikin kira wasu gida na zinari da wata kakara na azurfa to ka kuwa in ba ta ake ba mai imani ce zai ce ta wani idan aka nuna mana gobe da kuma ya yi dawo sai daga baya Allah ya ce وانا وانا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دليل الا وقد انزله اعور الكذاب على انه اعور ان ربه عز وجل ليس باعور مكتوب بين يديه كافر متفق عليه عن ابو حديث الآية لما يتعالى قال تفتح عليه yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani annabi fati ya daga mutanensa dangane da makawo mai ido daya makarici mai ido daya makarici maza da ya ce fara da bishi mutum shi ne idan shi daya wato babu wani da sai sa'annan sai ke wani kuma ba a cikin da yawa ayyawar wani da raba kuma da sha'awa ubangiji kuma ba a cikin da yawa kusa annan Allah bai bar su ta ba akwai rubutu a idan ta an rubuta kafara kafo da kafin shi kafin zuwa sunan kare kenan in ba a halaka ba da rashin rabu a karin mutum
Tiada nafas sore, tiada kerja berda, kerja berda, kerja berda. Kerja kita ada mungkin sore, kerja berda. Milan si, mereka dah ada jadi si kumungga maya. Orang ni tak. Macam ni, ada. Tiada ada kibiya har ma shi sama ya da ya na mana kusur sama sai a jika shi da jini sai a dawo shi sai suka yi da dawo da jini kallo na kuma an kuma kasa na Allah ba ka ce sarki da sanin sarki wanda da yi duniya ya yi da shi na jaraba ya bar duk wani abubuwa da faru. Kuma yana a cikin na gasa da na fara a haka za su fara. Ai ka ga wani lokaci. Yanzu kuma ba ka shiga gasa da wani lokacin nan. Na? Kowa ya yi da kamar da ya gasa. Cewa ka ina ɗauki ha ya wata shekara ai alamar na yanzu ya zuwa a juma an jima juma an jima juma ya zuga biyar mutu an jima za a yi wata mutu an jima mutu ga gari kayan mutu na gama waya na lokaci an zara yi wata albarka shi ke da ta tafiya ya zai ya zuwa ce wanda suka yi rayuwa marasa shekaru ma da ya yi wanda baya su ke yi na shekara kamar a talatin ko arba'in a yi nasa lokaci mallaya ba da yanayin gobe wanda zama wanda suka yi aiki gobe wanda suka yi aiki gobe za su gaje wannan sai a fili saboda za a yi wani yaki gobe bakwai da yaki gobe an ji an zai ka ana kai ana kai ana kai da ba shi da hada ba shi
ya je zai ya kai sai sai an gama an kai shi ne a tafi break na a je break wannan break kuma kafin ba magana a nan ake ba zai sai yau shi an kai shi amma ya kuma ko su shi ta kai saboda yau sai ka gaya na eh فقالوا ذلك كان علي على السلام حتى نقول نقول ولا نوجد ولا نوجد منذ أربعتنا فكرت أبو سعيد من خير ما to ana ta yi ne ga manyan manyan ba ko lokaci ya kuma kaya haka ne ana ta ga shi ne lokaci ya kuma ya zura ya kuma kaya na mamaye ta ana ta ba ma ba ne na da za a kamata Allah ba mu ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعرض فانه يجيء معه بمثال الجنه والنار فلن يقل انها الجنه هي النار متفق عليه أسامة بن أبي هريرة قال قال وجعل به annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba na ba ku labari da dare da dare ba zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku labari duk annaba da suka wuce ba annabi da ya ba wa mutane da ya ba labari yace shi da sunan da ake cewa zai yace ni ne yace ka nan zai zo tare da shi akwai aljanna da wuta zai zo yana da aljanna yana da wuta amma wanda yake da kashi a aljanna zai fara da ke yake wuta Allah ya saba ba amma dai ka kai shi kan abin da ya nuna ma aljanna ta ce ka yau da shi ne ma na amfani Allah ya tabbata عليه السلام نعم mutum ya gaba da kuɗi aka ke sadaka sai shi ma ya daga da bukatar sadaka sai shi sadaka ta yi kuma sai ba sadaka ta yi tarihiyar amana na idan an bada shi yana so ana so ya baya to lalle sai ya baya kayan gari amma saka kai shi zai samu ladan idan kana son ka rike ka ce masa ladan ke nan sun ladan na ke kai ma na bukata ai ya kamata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya je ya afka wa iyalin da azumi na ya zo ya ce a zuwa da ajiyar na halaka ya kai ya ce ga abin da ya ba ba ce ne mu za ka yi ka fara da auren ka je ka yi ka fara an samu wani ka yi wanda ya ce ya zo suna da gare ka ka yi wanda ka aka zo kan ka fara ya ba da ka ce da mutum ya zo na da shi ba na ya ce ba ana da shi aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam jarin da shi kuma za da shi shi ka je ka ce ya ka ba da shi ka dan sai ya da sunna tun daga farkon layi na haka ke ba da shi na da kuma da shi ne ne ne kaga ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kaga ya yi bayani yau haka ake yi bayani inda bayanin ba a tsara ya yi na na Rotary Commission Trust Fund wato ne Trust Fund a asali asusun ƙungiyar ɗan daga ta Najeriya ko yare za a asusun hukumar kada na ku yara na shi ne asusun hukumar tattara kudin jami'a ta Najeriya. Na? Haka ne, ai gaba ɗaya abin da ya shafi ka, zama lafiyar musulmi ko da ya shafi. Allah shi ne kamar duk abin da ya shafi ka ne, aiki da kungiyar da suwa yi wani an taɓa ba shi dogon tuta da zama kira da zo sanda an ba shi da samun kuɗi za a yi ba kamar kuma ya ce a mashi kuma daga baya ana ya ba shi abin da ya kuma wala haka Allah ya ba mu duk wanda ya ci tsoron Allah a kan kuɗi sai Allah ya ba shi ni da wani ko ka ce ni ولا قول الملائكة نعم هو الأعلى يقول حرام لا لا تنبالي إن يكون الله تكام عن يكون لا تنبالي saboda shi ta ci haramun na da ba wani yara da wani malami zai ba na da ba ta da kodan subha kodan wani ko wani abu da yake ko a yi ba ko a wani malami da duniya da ta ba ko ya tafi ba da wani malami a saboda ba za ta faru ba ita kake kamar jiya ce kawai ita ranar ce ba wa ta wani magana ta biyu Allah ya yi cewa ake domin hannu har ma shi na kuri da ya biya aboki ya ce ba za a biya ba a cikin abu ya yi da ya so na ayi an adam mai irin wannan kusura akwai wata tarihi a tsawon musulmi ba shi ba musulmi da ya da ya yi ta da na wannan wannan musulmi da wannan kare da Allah ya to ne ga ta da ta akwai da kewawa ta bari ba Allah ya to kai ne kaya kai ne ake iya ba ka ake kuma biya ba wannan da ke kai da kan mutum kar ka dauka a ga mutum ya hawo da shi ne da aka rufa da gida masu da ba ta ba ga da wani kasar yaje ba a ko dena karshe ma ba a yi yau wannan ruwa ba ba a yi ana ba ba kana Allah ba mu to yaje ya kashi ana na ji labarin wannan sallah sai ya aka hada da wani yace musa ya rabar da ayi ma kullu lokacin da ba a yi na Allah saboda Allah sallah ta ya hada amma wanda lokaci ya lokaci na yana alkali sabar da wata shi ne masu suka ce ka bari shakari ka sa a kan wanda da shi ne lokacin magariba a cikin cewa su da ɗan jira na da shi ke so da to in kuka gashi na karfin lafi idan ka yi lafari da irin ɓannan da ya mutu ka yi can baya kaka ci annabawa da irin ɓannan da suke kan yi su cikin yanzu halal ne a wani wata a wace yi halal ne yanzu a zai a wani wata da kura ne da zai mutu tare da shi ba a wani da shi amma wa aka sarrafu ta ne ko amma ba zai yawa ai ba ba a kuma goro Abdullahi bin Salam da kake yi sahaba na sallah ta bayan ne Abdullahi bin Salam ne wanda ya rawaito hadisin yake cewa farkon magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ya amina ya ce ya ayyuhan nas a afshu salam wa alayhi salam na wa sallu wa la dunya tadkhul jannata bi salam Abdullahi bin Salam kuma ya tabbata sallallahu alaihi wasallam نعم Sudah. na kuskure ya zalari na ce ka fara shi magana ta ne a fara ba ya magana na kusa ba magana na nesa na da ya rai aka cire da kuskure da za a yi a fara Allah wa Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. قال تعالى ابراهيم وعلى ابراهيم وعلى ابراهيم حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وعليك عملنا وعليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وارحمنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا في صلاتنا حتى تلا مسلم القران وسلامنا وبلد اللهم اجعلنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اجعلنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انا نسالك حسن الخاتمه وشفاء يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر رب العزة عما يصفون ربنا
Thank you.